Na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai, ko wani mataki suke ɗauka a halin yanzu? Uh, this issue uh, Ina tabbatar maka cewar wannan batu magabata suna tattauna shi kuma ana ɗaukar matakai a mataki na diflomasiyya da kuma mataki na soja. Matsayinmu shine za mu ƙara tabbatar da ci gaba da kare waɗannan yankuna baki ɗaya. Kaga tuni dai runduna ta takwas ta sojojin Najeriya zuwa arewa maso yamma mai mazauni a birnin Sokoto kuma tuni babban kwamandan wannan runduna ya isa birnin na Sokoto a saboda haka muna ɗaukar matakai masu yawan gaske don dakatar da kai kuma waɗannan 'yan bindiga daɗi tsakanin Najeriya da Nijar in ma sun kutsa jamhuriyar Nijar ɗin kasan su ma sojin ƙasar Nijar ɗin ba baya suke ba suna nan suna aiki wurjanjan wurin ɗaukar mataki. they go back, they move to Niger Republic, well, Niger too, they're also working A cewar tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, akwai buƙatar faɗaɗa rundunar sojin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi. kasashen da ke cikin wannan tafkin cadi suna rikicin ya shahe su so ko wannan katsina ne ko sokoto ne ko kebbi ne muna boda da nijar so kaga wannan mulki jam force din za ta iya shigowa ciki a in ka bi ta maraɗin ne muna boda da nijar dole ne eh, jan tax force din su shigo wato in na fahimce ka ba lalle sai an kafa wata sabon runduna ba. A'a fada da kawai za a yi, da ma operation ɗin za a yi. Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, Dr. Garba Abari, na mai cewa. Amma musamman waɗanda suke zaune a kan iyaka. Tun da yanzu abin ya kai ga har ana shiga cikin ƙasa, abin ya riga zama tsakanin ƙasa da ƙasa, sa'annan a cikin lardi a kowanne suke shiga tsakanin jiha zuwa jiha. To abin da ya kamata a yi shi ne duk mutane inda suka ga akwai bakuwar fuska. To a yi ƙoƙari a sanar da masu gari suke da kuma dama su faɗa a ji don a samu a sanar da jami'an tsaro saboda haka yaƙi irin wannan abu ne wanda yake buƙatar haɗin kai na jami'an tsaro da kuma 'yan ƙasa gaba ɗaya. Hassan kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.